يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله يوم الخميس بيو دوتا رمضان شكرا الهجرة تدبو دا تاريخ دا تلاتين دا بدو وان دا يداتي دا شادي دا وطن بقوي شكرا تدبو بيو دا قوم شاور زم فسر آيوي قدا قوما دا آية 60 زوا آية 70 سورة النساء إن شاء الله تعالى darasin da yake karantar da mu shine hadarin kyamatar shari'ar Allah subhanahu wa ta'ala kiyayya ga shari'ar Allah madaukaki da kyamatanta yana da hadari ga musulmi alam tara ila alladhina yas'umuna alam tara ila alladhina أفرأيت الذين يزعمون الله مدوكاكي يجي مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم شن كوكا ودن سكي رياوة يزعمون ودن سكي ريا جوا أنهم آمنوا بما أنزل إليك سن إيماني للتاب إن أكا سوكر مكا شين القرآن وما أنزل من قبلك لو أن أكا سوكر كجزوانك سنا رياوة saboda korafi suke ba gaskiya bane da ya dalilin da ya sa Allah madaukaki ya ce suna riyawa saboda yuri yuriduna an mu ila tawhid saboda cewar Allah madaukaki duk da haka duk da cewa sun ce sun yi imani da littafin al'kur'ani sun yi imani da littafin da Allah madaukaki ya saukar kafin zuwa annabi Muhammad duk da wannan imani yuri yuriduna an mu ila tawhid suna nufin su kai ƙara ga dagoji wa kada umiru an yakfuru bihi gashi an umurce su su kafirce malakoci a cikin alqur'ani wa yuridu shaytanu an yudillahum dalalan ba'ida shi ku shaytan yana nufin ya batar da su bata da domin waɗanda suka bar aiki da littafin da Allah madaukaki ya saukar musu suka bar aiki da littafin da Allah madaukaki ya saukar ma annabawa kafin zuwan annabi Muhammad suka koma hukunci da doka na ɗabuci babu shakka waɗanda suna facewa suna zama nesa da gaskiya ji Allah subhanahu wa ta'ala wa idza qila lahum tawa'a sun yi imani da alkur'ani wannan dalili yasa Allah madaukake yake bayani na ɗaya. abin da sa aka ce korafi ne riyawa ne ba gaskiya bane saboda na farko yuriduna an yatahakkamu ila tawhid daga wannan yana nuna maka imanin su da kasashe wa idza qila lahum sannan biyu idan aka ce musu ta'alu ila ma anzala ku zo mu rike abin da Allah madaukaki ya saukar ya zama shi ne littafin da za mu yi hukunci da shi ya zama shi ne doka ta Allah subhanahu wa ta'ala wa ila rasuli ku zo mu koma ga manzon Allah alqur'ani ya mana hukunci sunnar manzon Allah ta zama jagora da zarar ka faɗi haka ra'aita munafiqina yasuduna anka sududa zaka ga munafikai suna kanje mutane kasu iso gare ka iyakar kangewa duk wata hanyar da za a bi a dace wannan da'awa sai an bi an dace ta saboda ba a kaunar duniya hukuma tana aiki da littafin Allah sunnar annabi Muhammad wannan magana ce ta Allah madaukaki da kansa bai ma bukatan fasara wato dalilin saukar waɗannan ayoyi kamar yadda bayani ya zo cikin littafin Ibn arabi ahkamul Qur'an littafin ahkamul Qur'an na ibn al-arabi rahimahullahu ta'ala mujalladi na farko shafin ɗari biyar yana cewa Allah nazala fi rajulin min al-munafiqin a zamanin manzon Allah a garin Madina an samu jayayya tsakanin wani mutum yana cikin munafikai wa rajulan min al-yahudi da kuma wani mutum cikin yahudawa an samu jayayya sabani wannan jayayya ya tsananta fa ya yahudi shi wannan bayan yahudi sai ya ce baini wa bainaka abul qasim ba da ke ya san yana da gaskiya kuma ya san annabi muhammad mai gaskiya ne sai bayan yahudan ya ce ma wannan munafikin tsakanina da kai a samu muhammadu shi zai mana hukunci abul ba zai kira shi manzon Allah ba da bai yarda da mazancinsa ba amma duk da haka zai daraja shi saboda ya ba da shawarar aje annabi ya yi alƙalanci don haka yasa ya kira shi abul qasim ya kira shi da alkunyarsa kaga wannan ya nuna cewa yana daraja manzon Allah ba yahudan ya ce mu je ga annabi ya yanke mana gardama wa qala al munafiqu sai munafikin ya ce baini wa bainaka al kafir ah, mu je wajen boka ne boka ya yanke gardama tsakanina da kai ji wannan munafiki munafiki ko al musulmi mutum ne musulmi ya bayyana imaninsa alhali a zuciyarsa akwai kafirci baya yahuda ya ce mu je annabi muhammad ya yanke mana gardama munafiki ya ce a'a mu je ga boka boka shi zai yi hukunci a tsakaninmu wakila a wata riwayar aka ce kazan munafiku shi wannan munafikin ya ce baini wa bainaka ka'ab saka ka'ab ashraf wani babban bayahude da yake madina ya zama shi zai yi alƙalanci tsakanina da kai ji munafikin ya firro yahudi mimman ya kababu rishwa shi ba yahudi yana gudun wanda yake wanda yake karban rashawa waye wanda bai karban rashawa shine annabi muhammad manzon allah ba zai karbi cin hanci ba da zarar an taho da kara nan take manzon Allah zai hukunci ya raba gardama amma shi munafikin saboda ya san bashi da gaskiya yuridul munafiqu man yaqbaluha shi yana son a samu alkali wanda zai yanke wannan gardaman ya kasance alkali ne wanda ke iya karban rashawa tunda ya san bashi da gaskiya hatta tarafa ila nabiyyi to shi dai wannan ba yahuda yayi nasara aka dauko kara aka iso da ita gaban annabi sallallahu alaihi wasallam fa hakama lil yahudi ala al munafiq manzon Allah ya hukunci ma wannan ba ya yahuda ke da gaskiya akan wannan munafikin annabi sallallahu alaihi wasallam ya hukunta wannan ba ya yahuda ke da gaskiya akan munafikin fa qala al sai wannan munafikin yace la arfani ban yarda da wannan hukuncin ba annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yanke gardama ya yi hukunci munafikin nan yace bai yarda ba baini wa bainaka abubakar mu je wajen abubakar bayahudan yace ya yarda a ciki fa aka ya abubakar suka zo ga sayyidina abubakar sayyidina abubakar bai san me ya auku ba a baya fa hakama da yahudi shi ma da ya tashi hukunci sai ya ce bayahudi shi ke da gaskiya alal munafiki fa qala al-munafiq wannan munafikin yace la arba duk da haka dai ban yarda ba baini wa bainaka umar sai dai umar ya zama mai hukunci tsakanina da kai ba ya da yace mu je dai aikin mutanen ka ne suke yanke hukunci cewa ni ke da gaskiya a kanka to lokacin da suka iso ga sayyidina umar ba ya ya canza salo fa akhbara uh, umara al wannan ba yahudi sai ya ba mu sai na umar labari ya ce to kafin ka yi hukunci barkaci ga rigimar da ta shiga tsakanina da wannan mutumi kuma muka yi jayayya wa zai yake gardama na ce mu zo wajen muhammad ya ce a'a har dai muka da muka so ga annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya hukunta gaskiya akan wannan ba yahude munafiki shine ba shi da gaskiya ya ki yarda aka je wajen sunan kuka ya ki yarda wannan ba yahuda ya ce to shi ne ya sa ya ce a zo kudinka to na ga wannan karo ya kamata a yi ma alkali bayanin irin shari'a da aka yi a baya saboda ya san hukuncin da zai yake nan gaba ka san ba yahuda da sharri sai na umar ya ce to amina ku dan jiran da Allah hatta bai ce ni da ko wata bukata ta gida kun san bukatar gida tana gaba sai da ya shiga gidan nan takobin sai ku wa kana fa akhraja sayfa thumma kharaja ya dauko takobi ya fito yana zuwa ya yi kan wannan munafiki kaga an yanke gardama to yan uwan wannan munafiki ba su yarda ba wane ne umar da ke da ikon ya kashe mutum a wani hurumi saboda haka suka kai karansa wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa kala Umar haka kira na Umar ya zo ya kare kansa sai na Umar ya zo ya ce ya Rasulullah suna so su ji dalilin da yasa na kisa kansa in na horar da hukumuka saboda ya yi martani game da hukuncin da ka yanke bai yarda da hukuncin da ka yanke ba wannan mutumin babu wani dan adam da zai faɗi gaskiya ya yarda da ita kamata ya koma ga Allah madaukaki annabi sallallahu alaihi wa sallam yace anta faruq kai ne faruq mai raba gardama malaika jibril ya sauko yana cewa inna umar farraka bainal haqqi wal batil umar ya bambanta tsakanin gaskiya da ƙarya daga wannan lokaci ake kiransa al-faruq wa fi zalika nazalat a dalilin wannan labari ne ayoyin da suka sauko har zuwa inda zamu dakata insha Allah kisa malaman tafsiri da dama suna bayyana ta akan cewa ita ce dalilin saukan waɗannan ayoyin amma al Muhammad bin Ali ash-Shukani a littafin tafsirin sa Fathul Qadir a mujallaji na farko da 310 yana cewa al-qisatu gharibatun jiddan wannan labari yana da rauni ibnu lahi'a wanda ya rawaito hadisin fihi ba abu ne sananne cewa malaman hadisi suna raunana hadisin da ya kawo don haka wannan kisa bai kamata ta zama ita ce dalilin saukan waɗannan ayoyin ba don haka in ka duba littafan tafsiri za ka ga bayani daban-daban game da dalilin saukan waɗannan ayoyi ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai labarai da dama Ma duka waɗannan labarai babu wanda ke da tabbacin aukuwa a zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda hatta labarin sai na Umar babu shakka akwai kurakurai tattare da shi wanda in ka auna da dokoki na shari'ar Allah bare kuma labarin gaba ɗayansa yana da ma a wajen malaman hadisi amma duk da haka bayanin da ke cikin waɗannan ayoyi sun isa ko da ba a samu dalilin saukan ayoyin ba ayoyin suna bayanin hukuncin da ke cikin su in ka duba tafsirin almanar littafin muhammad rashid riba a mujallaji na biyar shafin dari da tamanin da daya yana cewa abinda ayoyin da suke karantar da mu haramun ne musulmi Yayi yi da dokar Allah da hukuncin annabi Muhammad ya koma ga wani hukunci sabanin na Allah da na manzon Allah don haka ko da babu wata kissa ayoyin suna da hukunci da kansu misali ba kuma wai ana magana ne akan kawai abin da ke aukuwa zamanin jahiliya kafin zuwa annabi ba lokacin da suke da alƙalai bokaye idan rigima ta shiga tsakani a tafi ga waɗannan bokaye su warware gardama malamin ya ce wa ya fi haza ma ya kawo kasiran min tahakumin mutakhasimin ila tajjali mutane da ke jayayya da suna su ɗebi kawunan su je wajen bokaye akan cewa boka shi zai yanke hukunci babu shakka wannan haramun ne kal'arrafina malaman duba ashabul mandali wa ramli masu bugun kasa masu amfani da yashi wa mudda'il kashfi duk wani wanda yake da awar zai iya raba gardama tsakanin mutane ta hanyar tsatsuba ko ta hanyar gane gaibi ko ta aiki da wata doka sabanin ta Allah to babu shakka ta shiga cikin wannan bayani wa yakhruju al-muhakkam fi sulh wa kullu ma afina bi shar'u mimma huwa ma'ruf sai dai ba idan dai aiki ne da littafin Allah da kuma sunnar annabi Muhammad haka tafsirin Ibn kasir a littafin tafsiri da ibnu kasir fassarar waɗannan ayoyi Ibn kasir ya ce haza inkarun min Allah wannan Allah yana kyamatarwa ne da kansa azza wa jalla alaman yadda iman mutumin da ke korafi yana da awar yana da imani bima anzalallahu ala rasulihi wa ala al-anbiya'i al-akademin wanda yake da awar yayi imani da ya yayi imani da littafin da Allah ya saukar ma annabawa magabata wa huwa ma'a zalika yuridu tahakuma fi fasl al ila ghairi kitabillahi wa sunnati rasulih yana son ya ga an raba gardama kamar hukunci da za a yi na yanke sabani da ke tsakaninsa da wani a yi amfani da wani littafi wanda ba alqur'ani da sunnar annabi Muhammad ba haka in ka zo fatawar lajna mujallabi na farko shafin ɗari bakwai da tamanin da uku al-muradu bi tagut abinda ake nufi da tagut cikin wannan aya kullu ma adala an kitabillahi wa sunnati nabiyyi duk wani abin da ya kauce ma littafin Allah da sunnar annabi Muhammad idza tahakumi ilayhi min nadmin duk wani abin da ba alqur'ani ba ba sunnar manzon Allah ba abinda Allah ya kira shi da suna cikin wannan aya shine bakoki hatta dokoki waɗanda ake tsarawa na ƙasa abinda ake ce ma alƙawaninu wa bu'iyya au taqalid ko rigima ta ku tsakanin ku a ce mu je ga kakanni su za su warware wannan gardama au adatin mutawarisa ko a kabilar mu muna da wata al'ada na raba gardama saboda haka za mu koma ƙauye wajen kakanninmu ko ko wajen mutanen shugabanninmu na kabila za su raba gardaman nan bisa la'akari da al'adar mu kabilar mu guda ce auru asa'i qaba'il ko rigima ta auku tsakanin musulmai su koma ga sarakuna na kabilu da hundi bidhalika domin sarki ya raba gardama sarki ku ba wai zai aiki ne da alkur'ani da sunnar annabi Muhammad ba aw bima rabu sa'imu jama'a aw kahin duk waɗannan babu shakka sun danganci tsaguci da Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa me yace mana gaba fa kaifa idza asaba idza asabatkum musibatun to ta yaya kenan idan musiba ta sauko musu musibar nan ta sauko bima qaddamat aydihim saboda abin da su suka gabata domin duk wanda ya ce babu sa da aiki da dokar Allah to yana cewa babu ruwan sa da adalci a doron kasa duk inda aka ce babu adalci babu shakka fitina tana sauka a wannan guri musiba tana zuwa abin da ke kawar da zuwan musiba shine aiki da dokan Allah saboda Allah shi ya san baya ya san yanzu ya san gaba don haka in ya tsara doka ya san wannan doka idan an bi ta za ta hana musiba aukuwa a ƙasa amma duk wanda zai tsara wata doka wanda ba Allah ba babu shakka wannan doka na shi akwai da ƙasa ba zai iya tare kafa na musiba ba Allah madaukake ce to ta yaya kenan idan musiba ta sauko musu bi ma qaddamat aydihim saboda abin da su suka gabatar sun maja'uka sai gashi sun zo gare ta ya na billahi suna rantsuwa da Allah in aradna illa ihsanan wa tawfiqa ai ba mu yi nufin komai ba ce kyauta ta zama tsakaninmu da waɗanda ba musulmi ba tunda wancan ba yahude ne ni musulmi ne bai kamata in ce mu taho gare ka ba tace ai je wurin ba yahude ko mu je wurin boka ya raba gardama tsakaninmu wato kyautata zama ya sa na bada wannan shawara wa tawfiqan da daidaita mu'amala tsakanin musulmi da kafiri me Allah ya ce a gaba ulaika allazina ya'lamu Allahu ma fi qulubihim waɗannan mutane da suke fifita wata doka sabanin ta Allah Allah ya riga ya san abin suke cikin zukatan su fa a'rif anhum ka kauda kai gare su Allah yake gaya ma annabi Muhammad wa in hum kai musu wa'azi wa qul lahum fi anfusihim qawlan baliga ka faɗa musu magana game da rayukan su magana mai tasiri yani kalaman jayyidan magana mai kyau wacce za ta sa su gane kuskurensu وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول واستغفر manzon Allah ya zama alkali a tsakanin yan uwa Allah ke magana yana tabbatar da hikimar ma aiko annabin Allah wa ma arsalna min rasul illa liyuba bi iznillah babu wani manzo da muka aiko shi face don a masa biyayya wannan biyayyar da za a yi wa manzo ba saboda shi kansa bane saboda izinin Allah mai amfani zuwan annabi idan magana ba ta da amfani wajen ku me amfanin zuwan annabi gare ku idan maganar annabin nan ba ta da tasiri wajen ku saboda haka duk annabin da Allah ya turo ya turo shi ne saboda ku masa biyayya bi idnillahi wannan biyayya saboda Allah ya yi izini Allah shi ya yi izini a yi wa annabawa biyayya a yi wa manzanni biyayya walau annahum qad anfusahum shi ne Allah yake cewa waɗannan mutane da suke kurakurai irin waɗannan halaye irin na munafikai da a ce in zalamu an samu lokacin da suka zalunci rayukansu uka sun taho gare ta fastaghfiru Allah sai suka nemi gafaran Allah wastaghfara lahum ar-rasul kuma manzon Allah ya nema musu gafaran Allah lawajadu Allah tawwabar rahima da sun samu Allah mai karban tuba sannan Allah mai yawan jin kai wato duk da wannan laifi da wannan munafiki ya aikata da ashe zai zo ga annabi Muhammad ya ce ya Rasulullah ka gafarta min ka roƙa min Allah ya gafarta min wallahi da ki Allah madaukaki yana gafarta masa ashe babu zunubin da dan adam zai aikata wanda Allah ba zai gafarta mu ba me Allah ya faɗa don mu gane darajar manzon sa fala rabbika fala wa rabbika ina rantsuwa da Allah mahalicin da ya kai Muhammad banda annabi Muhammad banda babu wata halitta ta Allah wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya rantsuwa da rayuwarsa Allah ya kan rantsi da rayuwar annabi Muhammad saboda nuna wa mabiya darajar manzon Allah a wajen Allah mu fala wa rabbika ina rantsuwa da Allah mai nan halittarka la yu'minuna ba za su tabbata masu cikakken imani ba hatta yuhaqqimu ka fi ma shajara bainahum sai sun mayar da hukunci gare ka game da sabani da ke shiga tsakaninsu gardama ta shiga tsakaninka da wani dan uwa to waye alkali shine annabi Muhammad kafin musulmi ya tabbata mai cikakken imani sai ya mayar da manzon Allah shine mai alkalanci tsakaninsa da dan uwa musulmi thumma la yajidu fi anfusihim haraja na biyu ba su samu kunci ba a cikin rayukansu saboda min ba ka baita irin hukuncin da kai musu kowane irin hukunci manzon Allah ya yanke ka jiran ka yayi dadi babu bace rai to nan kuma ka tabbata mai imani sannan ka'ida na uku wa yusallimu taslima su mika wuya ga hukuncin manzon Allah iyakar mika wuya waɗannan matakai guda uku sai an same su kafin imani yake cika in ji Allah subhanahu wa ta'ala idan Allah ya aiko annabi sai zama wannan annabin za a ɗauki wata magana sa a wata wannan annabi babu shakka bai cika dan sako na Allah ba Allah mahalicin ku shi zai aiko muku wani a matsayin mursali dan sakonsa amma ya zama maganarsa wata za a ɗauka wata a jefa shin wannan sako na Allah an karba ko kuwa ba a karba ba kaga ya nuna sakon Allah din nan da ya iso ga mutane ba su karbe shi hannu bibbiyu ba idan kun karbi sakon Allah hannuwa bibbiyu za a samu kun rike annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kyakkyawar babu wata maganar manzon Allah da zaka dauka ka jefar dukkan maganganun manzon Allah wajibi ne ka dauke su shi yasa Allah madaukaki sai da yayin rantsuwa ya faɗi wannan me ya ce a gaba ولما كتبنا عليهم أن katabna alaihim da a ce mun wajabta musu katabna alaihim awjabna alaihim Allah yana ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da a ce waɗannan kai mun wajabta musu a daktulu an kusa ku kashe kawunan ku Allah ya taba hukunta haka ga banu Isra'ila zamanin da zamanin annabi Musa Allah ya saukar da wahayi ga annabi Musa waɗannan banu Isra'ila da suka yi masa laifi ka'ida in suna son gafararsa shine su kashe juna wallahi Allah ya taba sauka da wannan doka kuma ya mana bayanin ta cikin alkur'ani kuma banu isra'ila sai da suka yi aiki da wannan doka aka saukar da duhu ba ka iya gane daman ka ka, don haka mutum sai da wuka ya kai dama wanda ya samu shi kenan shi ma ya daba mu haka dai aka yi ta kashe juna in dai kuna son ku samu gafaran Allah to dole sai kun bi umarnin Allah ko da umarnin Allah nan ya saba mu tunanin saboda Allah ke da ikon ya hukunta abin da ya ga dama kai dan adam ba ka da ikon tuhumar Allah idan Allah ya shar'anta wata shari'a aikin da ke kanka shine ka karɓi wannan shari'a ta Allah babu tuhumar Allah don Allah yana da cikakken iko idan Allah ya hukunci babu mai ikon ya auna hukuncin Allah da hankalinsa ko da a ce hukuncin Allah ya saba ma hankali wallahi dole sai kayan aiki da wannan doka ta Allah subhanahu ta'ala kisa Allah ke cewa to da a ce yadda aka yi ma banu Isra'ila a da an yi ma waɗannan munafikai a yanzu Allah ya saukar da doka ku kashe kawunan ku ko kuma Allah ya saukar da doka ukhruju min diyarikum duk wanda ke babu da misali ya fita daga gidansa ya bar gidan ka bar gidanka kai da matanka da 'ya'yanka in dai musulmi ne ka fitar ga wannan gida kar ka sake shigansa har abada Allah madaukaki ke cewa ma fa'aluhu illa qalilun min da Allah zai irin wannan doka babu masu daukan dokar Allah sai dan kadan daga cikin mutane Allah ka samu cikin su walau annahum fa'alu ma yu'abuna bihi kuma da dai a ce musulmai za su aikata abin da ake wa'azi ake musu wa'azi da shi lakana khairan lahum babu shakka da ya zama shine mafi alkhairi ga su wa da tasbita kuma shine mafi karfafa tabbatar mutum akan imani me Allah ya ce a gaba wa illam la'atainahum min ladunna ajran azima da za mu yi cikakkiyar biyayya ga annabi Muhammad babu shakka Allah madaukake ce da mun ba su wani lada mai girma a wajen mu wala hadaina kuma lallai da mun shiryar da su wannan tafarki madaidaicin ashe sai duk sallar da muke muna roƙon Allah babu garanti kana sallah farilla fatiha ihdinas siratal mustaqim ihdinas siratal mustaqim ka akwai ayar da Allah ya ce maka ya karba addu'a kana dai addu'a ne ko Allah ka shiryar da mu ta farki madaidaici to idan kana son ka tabbata cikin waɗanda Allah ya amsa musu addu'a da suke a suratul Fatiha sai ka koma riko da sunnar manzon Allah sau da kafa Allah ya ce wala hadainahum siratan mustaqima wannan tafarki madaidaici da suke ta roƙon Allah ya shiryar da su a kai wallahi da sun samu shiriwa da Allah madaukaki ya da su a kai ومن يطيع الله ورسوله yayi ma Allah da manzonsa biyayya fa ulaika ma allazina an'ama Allahu alaihi waɗannan suna tare da waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya musu ni'imarsa waccan wannan ni'ima da kake ta roƙon Allah ya baka cikin suratul Fatiha ni'ima ta shiriyar Allah اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم matukar kayi riko da alkur'ani da sunnar annabi muhammad shine abin da ake nufi da ta'a ga Allah da kuma ata'atu lir rasul wa man yuti Allah war rasul fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim to Allah zai hada ka tare da waɗanda ya musu ni'ima waɗanda Allah ya musu ni'ima ko daga cikin halittu na dan adam matakai guda hudu ne matakai guda hudu ne annabiyun as-siddiqun ash-shuhada'u as-salihun matakai guda hudu ne na mutane waɗanda Allah madaukake musu ni'ima annabawa siddiqai shahidai da salihai idan ka ce salihai wannan ya hada da waliyan Allah gaba daya to idan dai ka bi Allah ka bi manzon Allah to wallahi Allah zai hada ka da waɗannan matakai guda hudu na annabawa da siddiqai da shahidai da salihai mutanen da Allah madaukake musu ni'ima wa hasuna ulaika rafiqa wato hakika waɗannan sun kyautata su zama abokan tafiyar mutum zalika al-fadl min Allah wa kafa billahi alima zalika al-fadl min Allah amsa addu'an da ake ma Allah a suratul Fatiha falala ce ta Allah babu garaji Allah subhanahu wa ta'ala yana amsa addu'a nan ne ga wanda ya ga dama wa kafa billahi alima Allah ya ya isa mai sanin wanda ya cancanta ya samu wannan farara na amsa addu'a da ake a suratul fatiha ya samu shiriyar Allah Allah ya haɗa ka da annabawa da siddiqai a ranar tashin kiyama Allah ka samu na cikin waɗanda za su yi wannan babbar akwai matsaloli guda biyu matsala ta farko waɗannan ayoyi da muka karanta suna tabbatar mana cewa duk wanda ya kyamaci dokar Allah wannan mutumin akwai musiba da za ta same shi duk wanda ya kyamaci dokar Allah subhanahu wa ta'ala babu shakka akwai musiba da za ta same saboda Allah madaukaki ya ce fa kaifa idza asabatkum musibatun bima qaddamat aydihim kaga kenan musiba tana samun mutumin da yake kyamar dokan Allah kar ka yadda a matsayinka na musulmi kyamar shari'ar musulunci ya shiga zuciyarka don wallahi da zaran kyamar shari'a ta shiga zuciyarka to babu shakka bala'i yana tare da kai domin wanda kyamar dokan Allah take zuciyarsa wannan musulmi ba a sashi a cikin sahun masu imani Allah subhanahu wata'ala ya yi mana gargaɗi a sai na cewa kaifa idza asabatkum musibatu bima qaddamat aydihim thumma ja'uka yahlifuna billahi in aradna illa illa ihsana wa tawfiqa abinda Allah yake mana ishara da shi wani hanzari wani uzuri a bayan kyamar dokan Allah ba shi da tasiri a wajen Allah duk wani hanzari da zaka a bayan kana kyamar dokan Allah wannan hadarin ba shi da tasiri a wajen Allah saboda ba karamin raini kai ma Allah ba ba karamin raini kai wa annabi Muhammad ba idan ya zama kana kyamatar dokan da Allah subhanahu wata'ala ya saukar to ina za ka samu imani ga mai wannan siffa to haka mataki na farko duk inda musulmi yake ya zamanto dokar Allah ce gaba a zuciyarsa ta wajen kauna fiye da dukkan wata doka a wannan duniya idan mutum ya kyamaci dokar Allah domin akwai mutumin da ya zo haka bai kaunar shari'a da zarar an yi magana akan shari'a hankalinsa kan tashi ya ji baya so idan ma kana wa'azi akan jama'a mu dawo ma shari'ar Allah abinda Allah madaukake ke faɗa a cikin kayoyi da muka karanta ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa wanda Allah da kansa yake faɗa zaka ga munafikai suna daɗe mutane suna hana su kar ma su iso gare ka saboda ne saboda ka zama ba kauye ka zama ba gidaje ka zama mara hankali mara wayo saboda kana kiran mutane su koma riko da abin da sa ya riga ya wuce wannan yayin an riga an gama saboda dokokin Allah akwai kauyanci akwai rashin kwarewa akwai rashin dacewa da zamani nas'alullah as-salamatu wal afiya Allah ya kare don haka abu na farko shine musulmi ya kiyaye kansa kada kyamar dokan Allah ta shiga ranka kada ka yarda sannan kyamar dokan Allah tana zuwa kan matakai guda uku kamar yadda Muhammad bin Salih al-Usaymin ya faɗa a littafin Fatawar Aqida akwai littafi na nan karami ana kiransa Fatawar Aqida ka je ka duba shafin 208 zuwa shafin 212 yana cewa من لم يحكم بما أنزل الله استخفافا به أو استقارا له wanda yake aiki da dokar Allah saboda wulakanta dokan ko raina dokan aw i'tiqadan anna ghayrahu aslabu ko ko saboda kana ganin wata doka ta ci na Allah kyau idan dai ka ki dokar Allah saboda kana ganin dokar wani tafi na Allah misali dokar da aka tsara na kasa wannan doka ta fi ta Allah wa an fa'ulil khalqi kana ganin dokan da wasu suka tsara wannan doka ta fi amfanar wa mutane fiye da ta Allah to idan wannan tunani ne yake zuciyarka idan irin wannan kyamar kake yi ibnu ne yake fa huwa kafirun kufran mukhrijan anil millah wannan mai wannan kyama a zuciyarsa ba ma musulmi bane ya fita daga tafarkin addinin musulunci saboda duk mutumin da ke ganin akwai na ƙasa a dokar Allah madaukaki wannan ba a sashi a sahun masu yarda da Allah wanda yake ganin dokar Allah ba ita ce ta dace da dan adam a wannan zamani ba sai dai wata doka ta wani dan adam daban babu shakka wannan imaninsa ya riga ya lalace matakin farko wannan mutum ba ma musulmi bane sannan wa man lam yahkum bima anzalallahu wa huwa lam yastahfi bihi na'am ba ka aiki da dokar Allah din amma baka wulakanta dokan ba walam yahtaqiruhu bai raina dokan ba walam yahtaqir anna ghayrahu afdahu minhu ka yarda dokar Allah ta fi ta kowa wa faɗu lil khalqi ta fi amfanar haddu wata doka da dan adam ya tsara wa inna ma hakama bi ghairihi tasalluqan ala al me yasa kai amfani da wata doka ba ta Allah ba saboda babu ta shari'ar Allah din a yau saboda babu shari'a babu kotun musulunci an cuce ni sai na tafi wani kotu don a karɓo min wannan hakki da a ce akwai na Allah ba zan je ba saboda na san na Allah ya fi duk wata doka ibnu usaymi ne ce fa ba a ce mai kafiri sai dai a ce zalimun li nafsihi wa sai mai kafiri ya zalunci kansa domin duk da haka yana karkashin azzalim kamata yayi a ce ya dage sai ya tabbatar da dokar Allah ta dawo sannan mataki na uku shine mataki wanda ya gaza waɗannan mataki na farko shine matakin mutumin da ke kaiwa ga kafirci wanda a zuciyarsa ya yarda wata doka tana tsare ta Allah mutumin da ya yarda babu dokan da ta kai ta Allah amma larura ko uzuri ko na ƙasa ko wato gazawarsa ta sa yake aiki da wata doka wannan yana karkashi na azalimi na walaita bi kafirin sannan ana la'akari da yanayin abin da dokar da ya yi aiki da ita dokan da ya yi aiki da ita ana la'akari da wannan doka ta wajen hukunta zaluncin nashi don tayi mutum ya yi amfani da lauya ya yi murdiya kaga ya yi amfani da lauya an yi murdiya a karkashin doka wacce ba ta Allah ba don haka zaluncin kan zalunci an murda hakkin wani sannan a karkashin dokar da ba ta Allah ba kaga kenan laifin yana karuwa don haka ana la'akari da irin abin da mutum ya aikata wajen aiki da wata doka sabanin sa Allah madaukaki kafin a gane girman zaluncin da yayi a wajen Allah don haka taktalifu maratibu zulmihi bi hasabi mahkumi alayhi idan mutum yayi amfani da wata doka ba a cewa ya kafirta sai an yi la'akari da abin da ke zuciyarsa don haka muhimmin abu kar ka yarda kyamar dokan Allah ta shiga zuciyarka hanyar ma da za a bi kyaman dokan Allah ta shiga zuciyanka inda hali ka kauce ma wannan hanya domin wallahi da zaran kyamar dokan Allah ta shiga zuciya take mutum yana zama kafiri amma mutumin da ya kasance lam yahkum bima anzalallahu la istighfarun bi hukmillah wa la ihtiqaran wa la ihtiqadan anna ghayrahu aslah wa anfa'u lil khalqi wa ma hakama bi ghayrihi muhabatin lil mahkumi lahu an wara'atin rishwa misali wannan ya tabbata dokar Allah ta bi amma abin da yasa ya amfani da wata doka saboda yana son a yi murdiya to kaga wannan baya ga cewa azalimi da sannan fasiki yake yace fa hada fasikun wa laysa وتختلف مراتب فقهه بحسب المحكوم به ووسائل الحكم abinda ibn ya faɗa din nan haka shekul islam ya faɗa cikin majmu'u fatawa Allah mu dauke ya musu rahama don haka mu kiyaye kyamar dokan Allah ta shiga zuciyarmu dalili na da ke nuna cewa al-istighfafu bi dinillah an anil mutum ya raina dokar Allah ko ya wulakanta dokar Allah a wannan dalili wallahi yana yin fita musulunci malamai sun ba da labari da dama daga sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da ire-iren waɗannan hukunci waɗanda Allah madaukake tun a zamanin farko misali akwai labarin da Abdullahi bin Umar Muhammad bin Ka'ab al-Qurabi da kuma Yazid bin Aslam da al-Imam Qatada wannan sahabi ne abdullah bin umar sauran kuma tabi'ai sun ba da labari abin da ya auku a zamanin tabuka lokacin da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake dawowa an tafi yakin tabuka ana dawowa قال رجل في غزوة تبوك في مجلس rana وترانا wani مجلس sai wani mutum yana ana hira sai yake cewa ma ra'aitu misla ra'ina haula'i ai ban ga malalata irin malaman nan ba babu malalata irin malaman mu din nan rabu na haulai la argaba butunan la akzaba alfida ga tsabar kwadayi wajen malaman nan sannan kuma ga tsoro in an tambaya yaki ba su zuwa yaki suna da tsoro ga kwadayi kaga wannan hira yana yin ta ne akan malamai waɗanne malamai sahabban annabi Muhammad sahabban manzon Allah a kansa yake faɗin irin waɗannan maganganu marasa kyau kuma wani mutumin munafiki min al-majlis المجلس akwai wani sahabi yana zauna a wannan majalisi ana kiransa Auf bin Malik sai ya ce ka zabta abinda ka faɗa ƙarya ne wadakin daga munafikun sai dai kai munafiki don wannan kalma da ta fito bakin ka ba kalma ce ta mutumin kwarai ba kuma la ukhbiranna rasulullah zan tafi in wa manzon Allah labarin abin da ka faɗa don haka da ya tashi kafin ya iso ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ta Allah ya riga ya saukar da ayoyi hiran da ake yi kafin shi wannan sahabi Auf bin Malik ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa abin da wannan munafiki ya faɗa har ma Allah subhanahu wata'ala ya saukar da ayoyi ga manzon Allah yana isowa da ya taras Allah ya saukar da aya ta 65 ta suratul tauba wala in sa'altahum la yaqulunna la yaqulunna inna kunna nahudu wa nal'ab قل بالله وآياته ورسوله كنتم kafin ya iso Allah madaukaki ya saukar da aya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eh, yana zuwa fa wajada alquran qad sabaqa Abdullah bin Umar ya ce fa ana ra'aytu muta'allikan bi haqqina kati rasulillah aya ta sauko ga annabi saboda haka sahabbai duk sun sani Abdullah bin Umar ya ce hankalin wannan munafiki ya tashi ina kallonsa yana rike da wato eh, taguwar annabi sallallahu alaihi wasallam yana ce ma annabi yana gabatar da uzurinsa inna kunna na kudu wa la'am. ya rasulallah zaunawa da muka yi hira ce kawai muke kasan idan mutane suna hira akan kawo maganganu daban-daban amma ba wai zuciyarmu sukatanmu sun kudurta abinda harshe yake faɗa ba hira ce muke yi kuma ka san mutum matafi inna kunna nal'abu wa natahaddathu bi hadithin rakbi idan mutum yana cikin tafiya idan yana hira tafiyar ba ta tsawo nan da nan sai ya kai inda zai je ba tare da ya gaji ba na fa'u bi tariqa shi da manzon Allah yake cewa ah, lahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un yanzu Allah da ayoyinsa da manzonsa su ne abin izgili gare su Abdullahi bin Umar yana cewa ma ya tafi to ilaihi manzon Allah bai kalle shi ba ma wala yazidu alaihi kuma bai kara komi iyakar abin da manzon Allah yake faɗa abin da yasa manzon Allah bai kara komi ba saboda Allah ne ya faɗa masa haka Allah ya ce ma wala in sa'altahum da zaka tambaye su wani irin hira kuke yi la yaquluna za su ce maka inna ma kunna naqubu wa nal'a kaji kuma kafin ma manzo Allah ya tambaye shi abin da yake faɗa ke ya rasulullah inna ma kunna nal'abu wa natahaddath yanda Allah ya faɗa masa cikin alqur'ani sai Allah ya ce wa annabi Muhammad qul ka gaya mar kar ka kara abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un yanzu Allah da ayoyinsa da manzonsa su ne abin izgili gare ku Allah yake ce ma Annabi Muhammad ka tambaye su la ta'tadiru kada ma ku kawo hankali تعذب طائفة تعذب طائفة أنهم كانوا مجرمين لا تعتذروا الله مدفكي شما أنني كجاء مكرمك كاو هنزلي kada ma ku kawo hanzari wanda ya maida alkur'ani shine abin izgili ya maida Allah subhanahu wata'ala abin wasan shi ya maida manzon Allah ya zama abin izgili wannan ba shi da uzuri a wajen Allah saboda ya kamata a ce waɗannan su ne karshe a wajenka abinda in ma ana wasa to ba za ka yi wasa da su ba in dai kana da imani in ma ana wasa to ba za ka yi wasa da Allah da ayoyin Allah da kuma manzon Allah saboda haka baka da wani uzuri da zaka bada kad kafartum da imani ko riga kun kafirce a bayan da kuna da imani Allah madaukake shi amma tun da yanzu kuna nuna nadama in na afu an ta'ifatin minkum idan ma mun yafe ma wata jama'a daga cikin ku nu'azzib ta'ifatan wata jama'a ko sai mun mata azaba bi annahum kanu mujrimina saboda waɗannan sun kasance masu laifi in ka duba asarimul masdur littafin shaykhul islam wanda ya rubuta kan hukuncin ridda shafi na 31 zaka ga riwayoyin wannan labari da kuma tafsirin ibnu jarir at-tabari fassara waɗannan suratul tauba aya ta 65 ya kawo labarai game da abin da auku a zamanin da manzon Allah yake dawowa daga yakin Tabuka al-Imam al-Qurtubi a littafin tafsirin sa a jamiu li Ahkam al-Qur'an mujallad 69 yana ba da labari yace kanu da nafarin mutane uku ne kawai mutane uku ne suke zaune suke wannan hira hafi'a islami wa dhahika wahidun mutane guda biyu suka yi izgili ɗayan kuma yayi dariya Allah ya sa mun gani mutane uku suke izgili a suke zaune suna hira mutane biyu suka yi izgili daya yayi dariya fa ma'fu anhu wanda aka yafe mar din shine wanda yayi dariya wanda mai kallon bai magana ba ya ga an wadatanta sunnar manzon Allah amma sai yayi dariya wannan kalma ta almara wannan kalma ta izgilanci da ta fito daga bakin waɗannan munafikai shi wannan mutumin da yake zaune da su ya yi dariya to na'am kasancewar yana zaune da munafikai laifi ne na biyu kasancewar ya yi dariya akan abin da munafiki ya aikata shi ma laifi ne to amma tun da bai furta komi ba ya tsira don haka Allah madaukake ke cewa wasu za mu yafe musu wannan yana daga cikin waɗanda aka yafe ba wato shi ne wanda aka yafe masa ana cewa sunan shi mahshiyu bin umayyah ana cewa ya ma yi mutuwar shahada a yakin al wanda aka yi zamanin sayyidina abubakar yana shugabanci ya yi kyakkyawan tuba ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya sani daga cikin mutane uku din na akwai wanda zai tuba saboda haka yasa Allah ya faɗi wannan yace in ma mun yafe mu wani sashi da wani sashi ba za mu yafe musu ba saboda sun yi laifi to dan haka wannan babu shakka Allah ya yafe masa eh, har ma da daga baya da addini sai ka yake yake roƙon Allah ah, saboda mutum da mai addini yana roƙon Allah ya sa in ma zai mutu ya zama ya mutuwar shahada kuma idan ya yi mutuwar shahada da ma wani dan adam ya ga kabarinsa kuma abin da ya auku kenan ah, kaga shi yana tare da su amma bai furta komi ba ah, malamai suke cewa ta yiwu da can munafiki ne shi din ma daga baya ne Allah madaukaki ya karbi tubansa ta yiwu kuma dama can ba munafikin bane amma dai yana zama da munafikai don haka laifin munafikai ya shafe shi a nan kai la'akari da wannan abin da ya auku a zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abin da Sheikhul Islam yake magana kai a littafin Majmu'u Fatawa mujallar na bakwai shafi na 272 yace wa takallamu bil istihza'i magana ce suka yi na iskilanci dalilin magana sabu kafiri ne suka zama kafirai ashe kenan kalma tana fita bakin mutum a dalilin kalman nan ya zama ya bar addinin musulunci kalma da hito bakinka a dalilin wannan kalma mutum ya fita daga addinin musulunci tun daga shi ya auku zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka ibn al-arabi a littafin ahkamul qur'an a mujallad bi shafi na 976 yana cewa la yakhlu an yakuna ma qaduhu min zalika jiddan aw haslan dayan biyu ne ko dai hiran da suke yi maganar da suka faɗa na isgilanci sun faɗa da gangan da nufi ko kuma a'a sun faɗa ne a halin almara don akwai abin da aka yi shi na almara misali akwai wanda ke shirya wasan kwaikwayo ya yi fitowa a kagiri ya ma rafe cross a nan kana iya cewa ya aikata wannan hazlan abinda malamai suke cewa in ba jiddan au hazlan ko dai tsakanin da gangan ko almara to idan ana maganar aqida ba a wasan kwaikwayo a kanta da zaran kayi alamar ridda a dalilin almara ibn al-arabi yace wa huwa kaifa ma kana kufur ba a wasa da Allah ba a wasa da ayarsa kuma ba a wasa da shari'ar Allah duk mutumin da da wasa ko da izgiri ya nuna shi kafiri ne a wannan lokacin ya zama kafiri fa innal hasla bil kufri kufur duk wanda zai yi almara da kafirci kafiri ne don haka don mutumin da zai yi wasa da addinin Allah yana zama kafiri sai kai mamaki mutumin da ke izgili da gemu saboda wulakanta sunnar annabi Muhammad shi yana ganin wasa yake bai san kafin ya gama izgilin da ya riga ya fita addini ba saboda Allah ya turo annabi Muhammad Allah ya wajabta mana son manzon Allah Allah ya wajabta mana riko da sunnar manzon Allah sai aka wayi gari zuciyarka ba ta ba ta kaunar wata sunna ta annabi Muhammad ta ya za a yi a ce wannan akwai imani tare da shi ibn arabi yana cewa la khulfa fihi bainal umma babu sabani a tsakanin al'umma idan aka ce babu sabani ba a taba samun malami a tarihin musulunci wanda yace ce kana iya izgili da addini kuma akida ka ta zauna lafiya ba duk wanda ya yi injili da addini wallahi nan take yana zama kafi ittifaka don haka ba a wasa da addinin Allah baya ga aqida shi da aka koma ga aure wanda manzon Allah yake cewa aure ba a masa wasa yantar da bawa ba a masa wasa mayar da aure ba a masa wasa amma abinda ya samu hujja ta alqur'ani babu shakka shi shine aqida duk mutumin da yayi wasa da aqida na take yana zama kafiri فإن تحقيق أخو أخو الحق والإن والحصل أخو الباطل والجهل ومنه أبن suna gabatar da uzurin su ga manzon Allah wannan munafiki ya zo gefen rakumin annabi na cewa ya rasulullah magana ce ta matafiya kawai hira muke amma Allah ya karɓi uzuri qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum yanzu ku wasan na kuma da addini kuke yi don haka izini da addini babu usiri da mutum zai bayar ma Allah wanda ittifaqan wajen malaman sunna فأخبر an عن كفرهم wa بذلك وروي عن الحسن وقتادة أنهم قالوا في غزوة تبوك أيرجو هذا haihata haihata akwai ma wata riwaya na labarin da aka bayar kamar wanda Hassan Basari yake fara yana cewa lokacin da aka je yakin Tabuka din lokacin da aka je yakin Tabuka munafikai suna hira da juna suka ce oh wannan mutumin wai shi ne yake mana albishir cewa zai ci farisa da sham zai ci farisa da sham da yaki haihata haihata ina wato kaga da annabi suke muna ta suke wannan shi da Allah ya hada abubuwa guda uku kaga dan izgili da ɗayan uku din nan yana fitar da mutum daga addinin Allah qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi idan aka ce ayatihi ana fi shari'ar Allah hatta shari'ar Allah da zaran mutum ya izgili da ita yana fita addinin Allah in ka duba ikbarul mulhidin ikfaru mulhidi wani littafi da yake magana akan matakai na ridda da abubuwa da mutum zai aikata a dalilu sai fita addinin musulunci fasilu anna man takallama bi kalimatil kufri hazilan aw da'iban kafara inda kulli wala i'tibara bi itiqadihi da zaran mutum ya furta kalma na kafirci yana zama kafiri malamai sun yi ittifaki ba a karban uzurinsa saboda wannan labari da ya zo na yakin tabuka abinda munafika suka aikata a wancan zamani to anan suna hira ne game da sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waɗannan malamai ga yawanci ga tsoro in an je yaki suna wannan hira shine Allah ya sauka da aya ce suna isgili game da shi ya za a alakanta wato abinda suka faɗa da kuma aƙida saboda su suna hira ne akan sahabbai ba akan ayoyin Allah shine malamai suke cewa na'am izgiri da sahabi yana iya zama dalilin fitan mutum musulunci dalili kuwa saboda Allah madaukaki ya faɗa a cikin alkur'ani misali a suratul fath yana cewa laqad radiyallahu anil mu'minina فعلم السكينة عليهم فأنزل السكينة kaga wannan yana daga cikin misalai na ayoyin alkur'ani waɗanda suke tabbatar mana sahabban annabi muhammad sun samu yardan allah laqad radiyallahu anil mu'minin Allah ya tabbatar musu da imani ya tabbatar musu sun samu yardan Allah to anan idan aka yi izgili da sahabi me zai biyo baya zai zama kamar izgili ne da kalmar yardan da Allah ya musu wasu malamai suna magana akan haka wato lidhalika qala Allah fi haqqi alladhina ta'anu wastahzabu bi sahaba izgili da sahabban sai zama kamar yana iya komawa ga izgili da abin da Allah ya faɗa akan sahabban tunda Allah ya riga ya ce ya yarda da su faɗin magana irin wannan akan sahabban manzon Allah yana iya zama kamar suka ne ga maganar Allah suka ne ga wanda Allah ya yarda da shi me yasa Allah ya yarda da wannan mutumin alhali kuma ba na kware bane to sai zama kamar sukan yana komawa ga Allah subhanahu wataala in ka duba littafin Sheikhul Islam As-Sarimul Mas'ud yayi maganganu masu yawa kai don haka abu na farko shine Allah madaukaki ya tawatar mana ya tabbatar mana kyamar shari'arsa tana da haɗari sannan na biyu Allah madaukaki ya bayyana mana matakin jihadi ga wanda ke kyamar shari'ar Allah idan aka samu wannan kyamar shari'ar Allah yaya ake yakansa Allah madaukaki ya faɗa mana cikin ayoyin da muka karanta yana cewa wato ulaika allazina ya'lamu Allahu ma fi qulubihim waɗannan mutane da suke kyamar dokokin Allah Allah ya riga ya san zukatansu fa a'rifu anhum na ɗaya ka kau da kai gare su wa izhum na biyu ka wa'azi na uku ba wa qul lahum fi anfusihim qawlan baliga ka faɗa musu magana game da rayukansu maganar da za ta yi tasiri magana da za ta girgiza rayukansu maganar da za ta sa su canza kaga abin da Allah ya faɗa wani mataki Allah ya faɗa game da musulmi da aka samu yana kyamar dokan Allah wani mataki ne na yakansa Allah ya bayyana mana yadda ake yakansa ana yakansa ne da magana ulaika alladhina ya'lamu Allahu ma fi qulubihim da yace fa a'rid an shi yasa manzon Allah har ya duniya bai kashe munafiki daya ba manzon Allah bai kashe munafiki daya ba nau'in jihadi da munafikai ana kiransa jihadi da harshe shine jihadul lisani Allah ya gaya wa Annabi Muhammad don fada da munafiki yana da hatsari fiye da fada da kafiri da a ce annabi Muhammad ya taho yana fada da munafikai fada na zahiri babu shakka da manzon Allah ya tarar da matsala ta wajen da'awarsa don haka ya fada da bakinsa yana cewa idan na kashe su baka tunanin za a zo a ce Muhammad ya koma yana kashe mutanensa saboda haka manzon Allah har ya bar duniya bai kashe munafiki ba Allah ya faɗa mana abin da zamu yi ulaika allazina ya'lamu Allahu ma fi qulubihim Allah ya riga ya san zuciyar munafiki amma kai abin da zaka yi fa a'ridu anhu ka kauda kai gare saboda munafiki sai dai ta tade kansa sai dai ya harde kansa baya iya hana addini ya ci gaba na biyu wa'ibuhum kai musu wa'azi wa kullahum fi anfusihim wa'azin da zaka yi musu yana da eh, yana da matakai guda bakwai waɗanda mun gabatar da bayani a su a wani darasi na na hadis mataki na jihadun lisani yana da matakai guda bakwai shi yasa lokacin da Allah ya ce wa ifhum kai musu wa'azi akan kin aiki da dokar Allah din nan rashin aiki da shari'ar musulunci kai musu wa'azi wanda irin wa'azi za a yi Allah ya bayyana wa'azin yace wa kullahum fi anfusihim qawlan baliga don haka wannan nau'i ne na jihadi da kafirai eh, da jihadi da munafikai wanda ake kiransa jihadul lisan Abu Bakar eh, Abu Ja'far al-Imam Tabari a cikin tafsirinsa a eh, jami'ul bayan yana cewa abinda Allah subhanahu wata'ala yake nufi da wannan aya يعني هؤلاء المنافقون الذين وصفت لك يا محمد صفتهم waɗannan munafikai waɗanda na siffanta maka siffofinsu ya kai Muhammadu ya alamu Allah ma fi qulubihim Allah ya riga ya san abin da ke cikin zukatan munafikai fi ihtikamihim bil har hadda suke kai kara ga wata doka ko wani kotu wanda ba na Allah ba wa tarkihim ihtikamu ilayka suka ki dauko kara su kawo maka munafiki ya dauki kara ya kai ma ko kafa ya kai ma wani bayahudi wasu dudihim an ka minan nifaq wa zayyi Allah ya sani munafikai faɗa da suke suna ta hana mutane zuwa gare ka a matsayin ka zo mai hukunci gare su da karkatan da ke zukatansu Allah ya riga ya sani wa in halaku billahi ko da sun maka rantsuwa ma aradna illa ihsan wa tawfiqa wa min komai face kyautatawa da daidaita zamantakewa tsakanin musulmi da kafiri duk abin da za su gaya maka Allah ya riga ya san gaskiyar zukatansu ya duk da haka Allah yana ce maka ya kai Muhammadu fa ku ka kyale su Allah ya san abin da ke zukatan munafikai na kyamar dokan Allah na kin a yi aiki da dokar Allah subhanahu wa da uzuri na ƙarya da suke bayarwa Allah ya ce ya riga ya sani duk ya sani amma kai abin da ake gaya maka fada'hum ka kyale su wala tu'aqibhum kar ka yi musu hukuma kar ka yi wa munafiki hukuma saboda ya ƙi aiki da dokar Allah fi abdanihim wa kar karka cutar da munafiki ta jikinsa saboda yake aiki da dokar Allah walakin abin da zaka yi in dai fada da munafiki ne Allah ya gaya masa ne yace in hukum kai musu wa'azi bi tahwifika iyyahu ka rika tsoratar da su ba'sallahi ka rika tsoratar da su haduwa da Allah eh, azabar Allah an yi hin bihim kada fa azabar Allah ta sauko mana saboda mun ki aiki da dokan Allah wa uqubatuhu an tafila bidarihim wa hadirhum min makruhi ma hum alayhi min ash-shakki bi amri Allah wa amri rasulih al-imam qabari yana cewa abinda Allah ke cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kai musu gargadi ka ja hankalinsu game da munin abin da suke kai na shakka game da al'amarin Allah da manzonsa ya kule na cewa marhum bittika illa ka yi musu umarni su dinga kiyaye dokokin Allah wa tasdiqi bihi da gaskanta dokan Allah wa bi rasulihi da manzonsa wa bi wa'dihi wa wa'idihi wannan shi ake kira jihadul lisan Allah ya samu gani jihadul lisan ana yin sale da munafiki munafiki mutum ne yana cikin musulmi amma kuma yana da nakasar imani Jihadun lisan yana da sharuɗa kamar guda bakwai babu yadda za a yi ka samu ladan sai ka cika waɗannan sharuɗa na farko Allah ya gaya mana a wannan aya yana cewa wa kullahum fi anfusihim qawlan baliga qawlan baliga wani irin wa'azi ake wa munafiki wa'azi ne baliga ya zama mai tasiri sharadi na farko kenan don haka idan wa'azinka ba shi da tasiri wannan wa'azi ba za ka samu lada na matsayin jihadi billitani irin na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba saboda Allah madaukaki ya faɗa wa annabi ya ce wa qul lahum fi anfusihim qawlan baliga maganar da za ka yi wa'azi da za ka yi wa munafiki wa'azin da za a ce yana martaba ta jihadi ita shine wa'azin da yake iya tasiri ma rayuwar munafiki yake iya tasiri wa rayuwar ya ne mu'assira tanfudu ila al-qulub abinda ake nufi da qaulan baliga magana mai isa mai isa ina ila kudu magana da take isa zukata kaga ba kowace magana ce take isa zuciyar dan adam ba akwai wa'azin da in kana ji nan ka aje shi wani wa'azi in ka ji shi bai fita daga ranka kusan har abada ya zauna a ranka kenan ya ta damun ka har sai ya sa ka canza wanda shi ake kira alqaulul baliz magana mai ita zuciya irin wannan wa'azi Allah ya ce a wa munafiki kaga kenan wa'azi ne wanda an tabbata zai yi tasiri fal kalamul baliz al mu'assir yumkin an yugayyara fil nafs bashariya malamai suna cewa wallahi idan aka yi irin wannan wa'azi idan aka yi irin wannan wa'azi ana iya canza rayuwar kasa gaba ɗayanta saboda Allah madaukaki shi ya faɗa yace in dai za a yi wa'azi mai isa zukata ta wannan wa'azi za ta canza rayuwar munafiki Allah ya sa mu gani ka duba fatul bari sharhi na hadisi na 2146 wanda abin da zai gwada maka cewa magana tana da tasiri shine maganar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ta zo a cikin hadisin Ammar bin Yasir Ammar bin Yasir yana cewa manzon Allah ya ce inna minal bayani la sihra lalle daga cikin bayani akwai sihiri magana tana zama kamar sihiri magana tana iya canza rayuwar dan adam kamar yadda sihiri yake ma rayuwa tasiri wannan annabi ne da kansa ya faɗa saboda haka akan samu magana mai iya canza rayuwar munafiki wannan irin magana ita ce makami mafi ƙarfi wanda ake amfani da shi ta wajen faɗa da waɗanda ba su son a kafa shari'ar Allah a ƙasa Allah ya samu gani Allah da kansa ya faɗa mana ga magani da za mu yi amfani da ita na da shi idan muka yi amfani da wannan magani to za mu samu waraka game da haɗari da ake samu na cuta na munafici in ka duba sharhun nawawi ala sahih muslim da mujalladi na shida shafin ɗari da hamsin da takwas shi ma ya magana a kai eh, don haka magana tana zama kamar kashi biyu akwai kalamun jami'un akwai kalamun baligun akwai magana sandarariya magana sandarariya ba ta da tasiri ba ta tasiri masuciya magana baliga ita ce mai tasiri masuciya ka'ida na farko kenan sharadi na biyu dole ne wa'azi da za ka yi wa munafikai ya zamanto wa'azi ne mai hikima na uku kalmomin da za ka yi amfani da su su zama kyawawa sharuɗan nan gaba ɗayan su Allah ne ya faɗa cikin alkur'ani sharaɗi na farko na cewa wa'azi da ake wa munafiki akan kafa shari'a wa'azin da ake wa'azi ne da yake da siffa da Allah madaukaki ya bashi a suratul nisa'i aya ta 63 wa qul lahum fi qawl anfusihim qawlan baliga kaga na farko kenan na biyu maganar da za ka yi magana da za ta sa rayuwar mutum ta canza dole a samu da hikima na uku dole a samu lafazi mai kyau domin lafazi in ba shi da kyau baya haifar da alheri ma mai fadansa Allah ya haɗa abubuwa biyu dinnan cikin aya ta 125 na suratul nahl ud'u ila sabili rabbika ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana wa da'ihum bil ladhi ahsan inna rabbaka huwa sun zo cikin aya guda wad'u ila sabili rabbika bil hikma wal Allah ne ko wa qul lahum fi anfusihim qawlan Allah ne kaga an samu guda uku qul lahum fi anfusihim qawlan ila sabili rabbika Allah yana koya wa annabi Muhammad yadda zai yi wa'azi in za ka kira mutane zuwa ga hanyar Allah to wannan kira dole a samu bil hikima akwai hikima na biyu al-mau'izatu hasana kyakkyawan wa'azi ashe wa'azi akwai mai kyau akwai mara kyau wajadidun billati hi ahsan ko da wa'azin zai tsananta har akai ga jayayya to jayayyar ma Allah yake ayi mai kyau don akwai jayayya mara kyau sannan sai ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabili Allah ya fi sanin waye bata tunda Allah ya fi sanin waye bata ya san hanyar bata Allah shi ya san hanyar magani hanyar magani saninta yana da Allah shi yasa ya ce wa huwa a'lamu bil muhtadin tunda Allah shi ya san hanyar da za a bi a samu shiryar da mutane ta wa'azi sai ya ce to ga hanyar da in ka in kai wa'azi wannan wa'azi zai yi tasiri babu wanda ya kai annabi Muhammad iya wa'azi waye koya mar wa'azi shine Allah subhanahu wata'ala Allah shi ya koya wa annabi Muhammad wa'azi aka waye gari mutum ɗaya tak amma aikin da ya ma duniya a yau wallahi in ka tara miliyan ba su sa. mutum ɗaya ne amma da awar manzon Allah ta shiga kasar gabas yamma kudu arewa waɗanda ke jin larabci suna yi waɗanda ba su ma jin larabci suna addinin waɗanda ke jin larabci suna addinin da ma waɗanda ba su jin larabci mutum baya jin larabci amma gashi musulmi ne wannan karfin wa'azi sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma ya akai manzon Allah ya ce nasara saboda Allah ya koya marga salo da zaka bi in ka bi shikenan manzon Allah sai ya dauki wadannan hanyoyi manzon Allah yana yi sai ya gama da munafikai ya gama da kafirai kafin manzon Allah ya bar duniya babu wani kafiri mai karfi wanda ke iya zama barazana ga tabiyar musulunci me dalili saboda ya bi tsarin da Allah ya koya mar na wa'azi da zarar ka tsallaka wannan Su sai ka fada kuma tangal-tangal sai dai ita wahala in dai ba za ka dawo tsarin da Allah ya yi wa annabi Muhammad na wa'azi ba wallahi za ka wahala a rayuwarka sai ka wahala mutum guda bai musuluntan ba sannan kuma kai baka huta dalili saboda ka bin tafarkin manzon Allah Allah ya cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a samu hikima a samu kyakkyawar magana ah, ya'ani bayan an samu kyakkyawar magana ya kasance uslubin magana shi kansa ya zama yana da kyau wannan Allah ya faɗa mana wurare da dama cikin Al-Qur'ani ba yanda za a yi mutum mai bakar magana ya ja hankalin wani ya karɓi addini idan kana son wani ya sha'awar addini ka ka zauna kyakkyawan lafazi misali a suratul bakara Allah subhanahu wa ta'ala yana ce mana wa iz akhadna mithaqa bani isra'ila wa Allah mana wannan ba wai an fara shi ne daga kan annabi Muhammad ba ah, cewa in za a yi wa'azi a yi wa'azi mai kyau wannan mutanen da banu Isra'ila alkawari Allah yake karba wato sharadi ne ma daga cikin sharuɗan kalmar shahada wa iz aqadna mithaqa bani Isra'ila Allah ya karbi yarjejeniya alkawari da banu Isra'il la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsana wa dhil qurba wal yatama wal masakin me Allah yake a gaba wa qulu lin nasi husna in za ku faɗa mutane magana ku faɗi mai kyau kaga wannan alkawari Allah ya dauka wajen banu Isra'ila a zamanin ku faɗawa mutane magana mai kyau sai da Allah ya ɗauki alkawarin nan a wajen banu Isra'ila kafin ba basuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan kuma a suratul isra'i aya ta 53 Allah yana cewa wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan yaqulu allati annabi sallallahu alaihi wasallam in zai yi wa'azi yayi wa'azi da hikima udu ila sabili rabbika bil hikma wal mau'izatil hasana magana mai kyau Allah ya bamu mu labari banu Isra'il Allah ya dauki alkawari wajen su idan za su faɗi magana wa qulu lin nasi husna sai Allah ya ce wa annabi Muhammad ka gaya wa mabiyanka ka gaya wa bayina mu kenan al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce wa qul li ibadi ka gaya ma bayi bayina yaqulu allati hiya ahsan in za su faɗi magana su fi su faɗi magana da tafi kyau me dalilin da yasa Allah bai son bakar magana saboda inna shaytana yanzahu bainahum inna shaytana kana lil insani aduwwan mubina shedan yana fisga tsakanin mutane shedan yana amfani da bakar magana ya bata duka alkhairin mutum da zaran ka faɗi magana mara kyau guda ɗaya shi nan alheri ka sai bace a wajen wasu mutane saboda me yake ɗaya yana amfani da wannan kalma guda don ya rusa duk abin da kake faɗa saboda ka zama mai auna maganarka annabi sallallahu alaihi wasallam haka ya dinga karantar da mutane a bisa tsari wanda Allah subhanahu wataala ya dora shi akai sannan mataki na gaba ya zama kalmar da zaka faɗa ta zama mai laushi da shi ma ya zo cikin alkur'ani lokacin da Allah ya aiki annabi Musa da Haruna a suratu Taha ko izhab anta wa akuka bi ayati izhab anta wa Musa da annabi Haruna zuwa ga babban kafiri Fir'auna haka Allah madaukaki ya bamu labari cikin Al-Qur'ani a suratul Qaha sai da ya koya musu yanda za su yi wa'azi Allah ya koya musu yanda za su yi wa'azi ma Fir'auna A kun ga wa'azin nan Allah da kansa ya karanta da yadda za a yi saboda Allah ya san waye batacce Allah ya san hanyar da za a iya shiryar da batattu don haka wannan hanya idan an bi ta cikin sauki sai a samu nasara izhab anta wa akuka bi ayati wa la taniya bi zikri da kai da dan uwanka Harun da Kutani da ayoyi na la taniya yani la tabufa kada ku samu rauni ta wajen wa'azin nan da za ku yi izhaba ila fir'auna innahu tagha ku je ga fir'auna saboda ya fandare ya ketare iyaka faqula lahu wa'azin da za ku yi ma fir'auna qawlan layyina kalma duk da za ta fito ta zama kalma mai sauki kalma mai laushi kalma mai daɗi la'allahu ya tazakkar aw yakhsha kaga Allah ya bayyana musu hikimar da ta yace idan za su yi magana su faɗi kalma na jan ra'ayi ba kalma da za ka ɓata ran mutum ba ashe hatta kafiri kamar fir'auna Allah yake cewa idan za a bar wa'azi a babu faɗa. ba abokin gabanka ba ne saboda kai idan ka shiryu kamar likita ne wancan batacce ko kamar mahaukaci ne likitan mahaukata to da ta ya haku wani lokaci dukan da za a yi to sai aka waye gari likitan da ya zama mai fushi mahaukacin yana ba shi hakuri Allah ya kare dan suka ce rabbana innana nakhafu an yafruqa alaina ya Allah muna tsoro fa kar in mun tafi ga fir'auna wato an ya ajala alaina fir'auna zai yi garaje a kanmu saboda yana da karfi au an ya tsoga koko ya bandare ya akadiya abinda za mu faɗa ba zai ɗauka ba saboda mu ba wasu bane yara ne sannan talakawa ne abinda za mu faɗa an yi tasiri kaga suna wa Allah bayanin uzurinsu gwargwadon iliminsu wannan ba gazawa ba ne na'am annabawan Allah amma sai Allah ya ce musu la ta kafa ni ma'akuma asma'u wa ara kar ku ji tsoron duk na san komi illa iyaka ku bi abin da daga yamu ku dai je sa ni ina tare da ku ina ji kuma ina gani kuma ni na aika ku fir'auna ni na halice shi amma ka'idar ita ce hatta kafiri in za ka yi mai wa'azi dole sai ka yi shi da kalma mai laushi bane kuma musulmi to ya kake ganin wa'azi ga munafiki wanda yake aiki da dokar Allah subhanahu wataala kafiri an ce idan an tafi gare shi a faɗa mar magana mai laushi to shigo musulmi ba kaga kenan min babin aula ko shi yafi Cantar a ce ana sassauta mar ta wajen nuna mar hadarin da ake ciki na wajen rashin aiki da dokar Allah subhanahu wataala akwai sharadi na hudu shine ya kasance kalmar ma da zaka faɗa wa mutum muhtamala zai iya ɗaukanta zai iya jure mata idan kalmar ba zai iya jure mata ba babu shakka da'awarka ta saba mata manzon Allah sannan sharadi na shida an takuna muda'ama li mustawal mukhafaf biha kai a matsayinka na mai wa'azi kawai a unguwa kana ganin wannan sarkin ba zai ji ka ba to bai kamata ka je wajen sarki da nasiha ba ya kamata a samu wanda ya dace da matsayin sarki me dalilin da yasa aka faɗi haka saboda misali lokacin da Allah ya ce ba nan Musa zai aike shi ga Fir'auna misali a suratul Qasas aya ta 33 zuwa 35 aya da Musa ya bashi uzuri yace qala rabbi inni qataltu min nafsi fa qataltu min fa da nan kafin a gabatar da nasiha sai an auna yanayin nasihar kanta wani irin malami za a tura wa ciyama wani irin malami za a tura wa mai unguwa wani irin malami za a tura wa shugaban kasa akwai malamin da in ya tsaya gaban shugaban kasa ya wa'azi za a ce rashin kunya shi kansa shugaban kasan zai dauka wulakanci ake masa amma akwai malamin da in ma ya iso shugaban kasan zai nemi sauraron shi saboda ya kai darajarsa saboda haka annabawa suna da wannan lissafi suna aunawa lokacin da Allah ya ce ma Musa je ka ga Fir'auna sai annabi Musa ya ce a'a ya Allah ni da farko dai mai laifi ne na ma yi kisa Fir'auna ya riga ya yi hukunci ana nema na a matsayin mai laifi mai laifi ya tsaya gaban shugaban kasa ya ce dai mai wa'azi sannan na biyu ah, ta wajen iya magana kaga kenan a waɗannan abubuwa ana la'akari da su kafin a gabatar da nasiha ga wani dan ya gyara halinsa domin idan baka tattara waɗannan halaye ba to babu yadda za a yi ka cimma nasara saboda Allah subhanahu wata'ala shi ya shar'anta ka'ida ne mai gabatar da nasiha ya zama ya cancanta na'am idan bai cancanta ba to babu shakka nasiha ba ta haifar da fa'ida kamar yadda al-Imam Malik yake faɗa wani mutum yana ce masa gafarta malam ina iya zuwa fadan sarki in man nasiha sai al-imam malik yace na'am in eh, kana tunanin ka kai ya dauki magana ka ba in baka in a tunaninka ka kai sarkin ya saurare ka to nasihar ka a fada sarki tana da ma'ana amma idan a tunaninka nasihar ka darajar ka bata kai sarki ya dauki magana ka ba in ka je kai ma sarki magana ya share ka da mari misali to kar ka dauka kana da lada a wajen Allah saboda akwai hikimar da'awa ka tsallake wannan hikimar da'awa din saboda haka baka da lada a wajen Allah subhanahu wa ta'ala kaga waɗannan hikimomi su ne Allah ya karantar da annabawan Allah annabi Musa ga irin uzurin da yake badawa kaza ashe kaga wanda zai tafi ga wa'azin shi kansa ana la'akari da shi sannan yanayin wa'azin da zai yi nan ma sai an yi la'akari da kuma kalmar da zai fitar na wa'azi dole sai an yi la'akari da shi kafin a samu nasara a dace da uslubi na jihadu bil lisani irin wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi Allah ya barka cikin abin da muka faɗa Allah ya gafarta mana kuskure اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا باسبابنا وابصارنا وقواتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا